وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يربط لتافي يتكر المسائل العلمية مفعلولي لإلمي الدين المسلمشي يمس بابي يا عبادي تساشن العبادات والمعاملات والعقائد tun daga ibada matsalar da ta samu hadisai daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisan idan sun kai haddi na atawatur zai saka wannan matsala a littafinsa ya kuma kirga yawan sahabban annabi Muhammad waɗanda suka ba da labarin wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga tsarki har zuwa ga abin da ya shafi aƙida littafin yana da muhimmancin gaske malami ne shahararre a zamaninsa ɗalibai suna zuwa daga sassan duniya saboda ɗaukar ilimi a wajen shi sunan littafin nazmul mutanafir min al mutawatir matsala ta 307 a cikin littafin nasa ذكر الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي ya kawo bayanin daga cikin malaman hadisi magabata wanda ake kiransa al-hakimu tirmizi ya fi shahara da wannan suna abu abdullahi muhammad bin ali malamin yana cewa hadisai da suka zo daga annabi muhammad sallallahu alaihi game da cewa masu imani za su ga Allah a ranar tashin kiyama hadisan sun kai haddi na at wato hadisai ne waɗanda sahabban manzon Allah da yawa suka rawaito yana cewa waɗannan hadisai bi ma'ana ala sihhati hadisi ar-ru'ya ja'a min idda eh, an idda min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kullihim a'imma waɗanda ma suka ruwaito hadisan ganin Allah a ranar tashin kiyama daga cikin sahabban annabi Muhammad malamai ne daga cikinsu saboda su sahabbai martaba martaba ne ba martaban su guda ba ce wani sahabin ya fi wani sahabi daraja akwai malamai daga cikin sahabban annabi Muhammad waɗanda ma suka ruwaito hadisi cewa za a ga Allah a ranar tashin kiyama daga cikin sahabban manzon Allah ɗin ma malamai ne ya kuma kirga na ɗaya akwai Abdullahi bin Mas'ud na biyu akwai Abdullahi bin Umar na uku Abdullahi bin Abbas na hudu Suhaibun Rumi na biyar Anas bin Malik na shida Abu Musa al-Ash'ari na bakwai Abu Huraira na takwas abu sa'idin al-khudri na tara ammar bin yasir na goma jabir bin abdullah al-ansari na goma sha ɗaya mu'azu bin jabal na goma sha biyu sauban maula rasulillah sallallahu alaihi sallam na goma sha uku umara bin ruwayda a saƙafi na goma sha hudu huzai al yamani na goma sha biyar sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu na goma sha shida zaid ibn thabit na goma sha bakwai jarir bin abdullah al-yamani na goma sha takwas abu umama al na goma sha tara buraydat al-aslami na ishirin abu barzat aslami na ishirin da ɗaya abdullahi bin al-haris bin jaz'in az-zubaydi radiyallahu anhum ajma'in sahabban manzon Allah mutum 21 waɗannan malamai ne daga cikin sahabban annabi Muhammad fahum ahadu wa ishiruna min mashahiri sahaba wa kubara'ihim wa ulama'ihim naqaluhu an rasulillah waɗannan sahabbai da muka kirga dukkansu sun ɗauko magana daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa tafaqu ala subutihi sun tabbatar da cewa ganin Allah a ranar tashin kiyama gaskiya ne ya tabbata daga bakin annabi Muhammad walam yashtahir an ghairihim khilafu zalika fatana zalika ijma'a malamin yace kuma dama za zaka binci tarihi ba zaka samu wani sahabi guda ma daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake da wata fahimta saɓanin hakan ba don haka babu shakka ijima'i ne na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa masu imani za su ga Allah a ranar tashin kiyama Allah ka samu na cikin su ثم ذكر من خرج حادثهم من الأئمة ثم أدى أيضا ممن bayan waɗancan sahabbai mutum 21 waɗanda manyan sahabbai ne shahararrun sahabbai ne malamai cikin sahabbai akwai wasu sahabbai kuma abu da binu aqili akwai ubada bin samit akwai ka'ab bin ujra akwai subala bin ubayd akwai ubay bin ka'ab da abdullah bin amrin, da kuma riwaya ta aisha Allah ya kara musu yarda waɗannan suna cikin malamai daga cikin sahabban manzon Allah amma hadisansu riwayoyinsu ba su shahara kamar na waɗancan ba kaga kenan an samu kamar sahabbai mutum talatin waɗanda sun ruwaito hadisi daga bakin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa za a ga Allah da na tashin ba. Wannan malamin ba shi kaɗai ne malamin da ya tabbatar da cewa hadisai game da ganin Allah sun kai haddi na tawatur ba. Al-Imam Muhammad bin Ja'far al-Katani ba shi kadai ne ya ba da labarin a littafin sassan bayani nazmul mutanasir min al-hadith al ibn hajar al-asqalani cikin fathul bari shi ma ya tabbatar da cewa hadisan ganin Allah a gidan aljanna hadisan yawansu ya kai shurin masaki haka nan al-hafiz al-aini marubucin umdatul qari sharhin sahihul bukhari da ibn hazmi al-andalusi cikin littafin sa al-fasl fil milal da shaykh al-islam ibn taymiya a littafin sa shar'u ta'arud al-aql aql an-naql da kuma al-imam az-zahabi rahimahullah ta'ala a littafin sa siyaru a'lam an-nubala mujallad nabi shafi na 167 Babari na 479 yana cewa wa amma ru'yatullahi ayanan fil akhirah ganin Allah kiri-kiri a ayanan da ido cewa za a ga Allah da ido a ranar lahira al zahabi ya ce, fa’amurin mutayakkan abu ne wanda yake tabbatacce tawatar bihin nusus labarai na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da yawa game da wannan al'amari haka na ibn kafir yayi bayani kamar yadda muka faɗa a wancan mako a tafsirin suratul qiyama aya ta goma sha shida da mujallar na hudu shafi ɗari biyu da saba'in da tara duba tafsirin ibn kafir yana fassara aya ta goma sha shida ta suratul qiyama haka in ka duba sharhul aqidati tahawiyya faslu ru'yatu ahli aljanna rabbihim bi ghairi ihata تواتر أحاديث الرؤيا مجلد نفر كشاف من دليل دفاع آه، علي بن علي بن عبد العز الدمشقي من أجل بن عبد العز الحنفي ينشي وقد روى أحاديث الرؤيا نحو ثلاثين صحابيا وكان هذا الأبار ذا أجا الله تبارك وتعالى حديثي إذا أكثامو عدد صحابي إذا سكروا يتوسن في 30 wa man ahata biha ma'arifatan yaqta'u bi anna duk wanda ya zamanto ya kai daraja ta ilimi ya iya karanta waɗannan hadisai daga bakin annabi in ka iya karanta waɗannan hadisai daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka yanke hukunci tabbas cewa lallai manzon Allah ya faɗi wannan magana duk wanda ya karanta hadisan nan ba zai samu shakka ba ko da kaɗan ne in ji al'imam uh, Ali ibn Ali ibn Abil Izzi al-Hanafi al-Dimashqi wanda daga cikin waɗannan hadisai mun karanta hadisin Abu Huraira a wancan bako hadisin da ya zo a sahihu Muslim kitabul iman babu ma'rifati tariqir ru'ya hadisi na 267 hadisi na biyu daga cikin waɗannan hadisai shine hadisin jarir bin abdullah radiyallahu anhu wanda yake sahihul bukhari kitabu tauhid babu قول ta'ala تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة حديث ندب شدة دليل هذا تسعين دبقى حديث جرير يتي mun kasance mu sahabbai muna zaune wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna zaune da manzon Allah kana bara ila al-qamari lailatal badr annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaka idonsa ya kalli wata daren da wata ya cika yana tsakiyar sama qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masahabbai innakum tarawna rabbakum lallai ku ta ku ga Allah mahalicinku kama tarawna hadha al-qamara kamar yanda kuke ganin wannan wata la tudammuna fi ru'yatihi ba kwa runguman juna saboda kokarin ganin domin idan sabon wata ne baka iya ganin sa sai ka zo kusa da wanda ya gani wannan ya ga watan kai kuma baka gani ba sai ce kuma kusa da ni an duba ta cin kana matsawa har duk kuma ki kai ga runguma kafin ma ka ga wannan watan saboda kokarin ka dace da inda idon sa ya gani wannan sabon wata ke kenan mazan Allah ya yake ganin Allah a ranar alkiyama ba kamar ganin sabon wata ba ne, wato jinjirin wata yana kamar ganin watan da yake tsakiyar sama ke kenan duk mai gani in ya daga idonsa zai ga Allah ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar la tuqamu ya ru'yatihi ba kwa wato runguman juna saboda ƙoƙarin ganin watan eh, in wata yana sabon kamawa haka ba za ku tura juna ba da ƙoƙarin ganin Allah a ranar tashin kiyama manzon Allah yana gaya masa habbai wannan kamar albishir ne gare ta cewa duk za su shiga gidan aljanna saboda wannan kullala ce mai girma ganin Allah yana zama albarka ga waɗanda suke gidan aljanna wata ni'ima ce wata daraja ce Allah maɗaukaki ya ba wa masu imani waɗanda makomarsu ta tabbata ita ce gidan aljanna Allah ka samu na cikin su annabi sallallahu alaihi wa sallam" ya ce maka habbai fa in istaqatum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa salatin qabla ghurubi shamsi abu idan za ku iya ƙoƙari kada wani abu ya rinjaye ku ya hana ku yin sallah kafin rana ta fito in za ku iya ƙoƙari kada wani abu ya rinjaye ku ya fi ƙarfin ku ya hana ku yin sallah kafin rana ta faɗi manzon Allah ya ce to ku yi kokari ku dage me manzon Allah yake nufi babu mai iya ganin Allah a gidan aljanna sai mai kulawa da sallar asubahi a jam'i da kuma sallar la'asar akan lokaci kafin rana ta faɗi uh, manzon Allah ya kirga waɗannan salloli guda biyu bayan ya faɗa sai ya karanta aya ta 130 ta suratu Taha fasbir ala ma yaquluna wa sabbih bihamdi rabbika قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى lokacin da manzon Allah ya gaya masa Haba haka yin za su iya su dage kada a samu wani abu da zai hada su yin sallah kafin rana ta fito su dage kada a samu abin da zai rinjaye su ya hana su sallah kafin rana ta buya sai manzon Allah ya karanta wannan aya kamar shaida daga cikin ayoyin alkur'ani alama ya ma na kai haƙuri da abin da makiya suke faɗa maka tasbih bihamdi rabbika zaman to mai tasbihi kana godiya ga Allah mahalishinka, qabla tulu'i shamsi kafin rana ta kullo qabla ghurubiha kuma kafin ta buya wa min ana illaili haka kuma sa'o'in dare a tashi ka zaman to kana zikirin Allah kana ibada wa sabbih wa atrafan nahari da sassa guda biyu gefe biyu na yini la'allaka tarba akwai fatan za ka yarda irin sakamakon da Allah zai baka a gidan aljanna da me ake nufi da wannan wanda ya kula da ibadun nan yanda Allah ya faɗa a suratul Taha to akwai fatan abinda Allah zai bashi a gidan aljanna sai ya yarda lalle Allah ya bashi sakamako mai kyau uh, Muhammad bin uh, Shamsu Shamsu Abadi marubucin aunul ma'bud sharhin sunan abi dawud rahimahullahu ta'ala littafin sa kitabu sunna babun fi ru'ya hadisi na 4729 yana sharhin wannan hadisi na al abu dawud me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓe sallolin nan guda biyu ga sahabbai lokacin da yake musu magana akan ganin Allah a gidan aljanna kun innakum tatarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا ƙabla صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware salloli guda biyu ya gaya masa habbai su yi kokari su ga cewa babu abin da hana su yin waɗannan salloli akan lokaci Muhammad Shamsul Haqqi al abadi rahimahullahu ta'ala yana cewa wa khaffajil muhafazati ala hatayn salatayn abin da yasa manzon Allah ya ware sallolin nan guda biyu su kadai as-subhi wal asr li ta'aqub al mala'ikati fi waqtihima saboda a daidai waɗannan lokutan sallolin nan guda biyu ne mala'iku suke karɓan aikin juna mala'ikan dare lokacin da zai tafi mala'ikan rana ya taho za su haɗu a sallar asubahi zai karɓi shi aiki wannan zai tafi da saƙo na bawa zuwa ga Allah tsawon dare ga yanda ka kwana za a kai ma Allah rifoto Allah ya fi su sani amma Allah ya ba su wannan aiki lokacin da ake sallar asubahi a wannan lokaci mala'ikan da zai karɓi aiki na rana ya zo na dare bai riga ya tafi batun sun haɗu a masallaci saboda haka bawa ya zamanto an kai aikinsa wajen Allah ya samu kyakkyawan shaida wajen mala'ikan da ya kula da shi da daddare da kuma mala'ikan da zai kula da ayyukansa da rana domin na rana kuma yana tafiya ne lokacin sallar la'asar ji wannan malami ce le ta mala'ika fi waqtihima saboda mala'iku a daidai waɗannan lokuta suke karɓan juna wajen sashin ayyukan da Allah matsakaki ya ba su don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ba ma waɗannan salloli guda biyu muhimmanci wale an na wakta salati subhi waktun naumi yake kuma saboda sallar asubahi lokacin barci ne lokacin barci ake sallar asubahi lokacin ma da barcin ya fi daɗi shine lokacin da alfijir ya keto daidai wannan lokaci ake buƙatar bawa ya tashi ya bauta ma Allah wa salatul asr sallar la'asar waktun faraji min as shine lokacin da ake gama sana'a ma'aikaci kokari yake idan lokacin la'asar yayi to fa kokari ne kokarin sa shine ya kaya eh, saboda aikinsa na wannan rana ya zo ƙarshe wa itimamul waba'i masu ayyuka na ofis da sauransu kowa dai daga lokacin la'asar kuma yake ƙoƙarin tashi saboda haka galibi waɗannan lokuta guda biyu an fi samun sakaci wajen mutane fal qiyamu fihi ma ashaqqu ala nafs musulmi ya kula da ibada a lokuta guda biyu din nan yana da wahala sai mutumin da Allah madaukaki ya masa babban rabo Allah ka samu na ciki wanda shine dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya masa habbai su ba wa waɗannan sallolin guda biyu muhimmanci kaga hadisin Jarir bin Abdullah al-Bajali yana cikin sahihul bukhari kitabu tauhid babu llahi ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira hadisi ne ingantacce ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabbai jarir yana cewa kunna julusan mun kasance a zazzaune wajen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya faɗi wannan magana sannan hadisi na uku shine hadisin sahaibur rumi الإمام مسلم يروي كان كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى حديثنا القريب إذا تحند شدة رواية الإمام مسلم حديثنا إن قتتشي صحيب وينا شوى النبي صلى الله عليه وسلم يشيم صحابي إذا دخل أهل الجنة الجنة إذا أن الجنة سكشك جدا الجنة الله كسامنا شيء قال يقول الله تبارك وتعالى الله مي البركة دتشكا زي تنبي ان الجنة تريدون شيئا أزيدكم كنا صن وانا أبو إمك قاري فيقولون تجي ألم تبيض وجوهنا ashe baka faranta fuskokinmu ba wato faranta fuskokinmu ba ya Allah haradar da wasu fuskoki suka zamanto baƙaƙe mu muka tsaye da fuskoki farare alam tudkhilna aljannata ashe baka shigar da mu gidan aljanna ba wa tunajjina minan nari ka tsayartar da mu daga wuta qala yace fa yakshifu alhijaba Allah ya yaye shamaki fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nazar ila rabbihim azza wa jalla annabi sallallahu alaihi wa sallam yace lokacin da Allah zai yaye shamaki yan aljanna ba a ba su wani abin da suke so ba duk kyautan da Allah ya ba su babu kyautan da suke so fiye da ganin wato Allah tabaraka wa ta'ala ganin Allah ya fi musu duk wata ni'ima da suka samu a gidan aljanna in ji wa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda riwayar Hamad bin Salama an Suhaib uh, yana cewa ثم تلا هذه الآية شيني النبي صلى الله عليه وسلم husna waziyada kamar yadda للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كما ينتم الله يكرنت آية ta suratu سورة a hadisin jarir bin abdullah lokacin da manzon Allah yake musu bayani akan ganin Allah a ranar tashin kiyama haka kuma a hadisin suhaibun rumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu aya yana cewa lil na ahsanul husna wa ziyada saboda haka Allah madaukaki wato zai saka masu imani a gidan aljanna bayan sun shiga gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala zai musu tambaya inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duna ziyada ko kuna son ƙari kuna da buƙatan a muku ƙarin wani abu a gidan aljanna duna shay'an azidukum za su ce ashe akwai abin da za a ƙara ma bawa ma wannan amsan da suke ba Allah ya isa ka gane cewa eh, ni'imar da take aljanna babu ita a duniya domin ni'ima ta duniya ba ta isan dan adam duk inda ɗan adam ya samu dukiya in ka tambaye shi kana son kari zai ce kwarai yana bukata haka mulki duk abin da dan adam ya samu a duniya wallahi yana bukatan a masa kari amma a gidan aljanna Allah da kansa bai turo annabi ba yake ce musu kuna son ƙari suka ce to ashe ma wai akwai wani ƙarin kuma da za a yi kaga ni'imar aljanna ba a kwatanta ta da ni'ima ta duniya Allah muna roƙon ka ka ba mu فتحليه للهضم يدل على أنه محجب بهجاب كشف النبي صلى الله عليه وسلم cikin wannan حديث yana cewa. wa yakshiful hijaba Allah ya yaye shamaki ashe akwai shamaki da yake hana bawa ya ga Allah wannan shamakin shi ake kawarwa idan aka kawar da wannan shamakin sai ka iya ganin Allah don haka yasa lokacin da annabi Musa alaihi salam ya buƙaci ganin Allah tabaraka wata'ala Allah ya ce masa baka iya gani na walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu فسوف sawfa فلما falamma tajalla lokacin da Allah ya buɗe haskensa wato an yaya wannan shamaki wanda yake hana annabi Musa ya ga Allah tabaraka wa ta'ala domin a lokacin nan kana mukajaban ya kasance an masa shamaki da hijabi akwai shamakin da hana shi ganin Allah to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya buɗe wannan shamaki kashafahu lil jabal minhu ma ja'alahu dakka wanda a dalilin haka dutsen wato ya nike saboda ba zai iya ɗaukan hasken Allah tabaraka wa ta'ala ba shi kansa dutsen da aka yaye wannan shamaki dutsen bai iya ɗaukan ganin Allah tabaraka wa ta'ala ba bai iya ɗaukan wato hasken Allah ba saboda haka ya nike ƙaran nikewan dutsen yasa shi kansa annabi Musa ya fadi da suma sai Allah ya ce masa ba ka iya gani na ido na duniya Allah bai shirya shi yadda wannan idan zai iya ganin sa ba muka duba sahihu muslim hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah shi kara masa yarda Abu Musa al-Ash'ari shi ma yana cikin datsun sahabban Annabi Muhammad as-sabiqun al-awwalun wadanda suka fara musulunta yace kama fina rasulullahi bi khamsi kalimati manzon Allah ya miƙe ya karantar da mu wasu kalmomi guda biyar Bakar wayar yana cewa guda hudu qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mana inna Allah azza wa jalla la yanamu lalle Allah mabuwayi mai daukaka baya barci wala yambuki lahu an yanamu kuma bai ma kamata Allah yayi barci ba bai ma kamaci Allah tabaraka wa ta'ala yayi barci ba Allah baya barci kuma bai dace da Allah yayi barci ba yaqfibul isqa wa yarfa'uhu saboda Allah yana sauke ma'auni yana daga ma'auni a minti guda a kaskanta wannan a wannan mintin a daga wani a minti guda a kashe wani a wannan mintin a haifi wani a minti guda a azurta wani a wannan mintin a talauta wani aikin Allah tabaraka wa ta'ala kenan kullu yawmin huwa fi sha'an kowace rana Allah yana cikin aikin sa saboda haka bacci bai cancanta ga Allah tabaraka wa ta'ala ba yurfa'u ilayhi amalul layli qabla amalin nahar ana dauko ayyukan yini ayyukan dare a kai ma Allah kafin ayyukan yini wa amalun nahari qabla amalil layl ayyuka na yini a kai ma Allah kafin ayyuka na dare bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabbai waɗannan kalmomi sai ya ce musu hijabuhun nur shamakin Allah haske ne a wata riwaya ya ce hijabuhun naru shamakin Allah wuta ce waɗannan riwayoyi guda biyu duk sun inganta babu wata riwayar da suke kawar da wata riwaya cikin waɗannan guda biyu kuma haka yasa idan kana karanta littafin tauhidi game da sifofin Allah ana maganar shamaki na Allah za a gaya maka wani hadisin ya taho haske wani hadisin kuma an ce hijab da ma'ana shamakin da ya tsare ganin Allah haka shamakin wuta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lauka shafahu da dai Allah zai yaya wannan shamakin a nan duniya ba a kiyama ba la aharakat subuhatu wajihihi, da kuwa kyallin fuskar Allah kyalli ji annabi Muhammad idan aka ce kyalli bai kai ga hasken ba kyallin fuskar Allah za ta zai babbake mantaha ilaihi basarhu min khalqihi duk abin da idonsa ya kai gare shi cikin halittun Allah sai ya kone da ƙyallin fuskar Allah baraka wa ta'ala zai kona duk wani abin da eh, ganin Allah ya isa gare shi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana hadisin yana sahihu muslim Hadithin Abu Musa al-Ash'ari a shekaga akwai shamaki wanda yake tsare hasken Allah baraka wa ta'ala eh, wannan shamakin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa haske ne shi kansa a wata riwayar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake shamakin wuta ce a ibn al-usaymi na littafin liqa'atul babil maftuh mujalladi na uku shafin 418 yana cewa ru'yatullahi fid dunya halal yaqza don haka ganin Allah a duniya a farke ba bacci mutum yake ba in mafarki ne kana iya yi ba abin da mafarki baya iya kawo mutum kana iya mafarki kaga Allah da wannan wani babi ne da malamai sun yi magana akai amma idon ka biyu ba barci kake ba a nan duniya a ce kaga Allah ibn al-usaymin yake la yumkin ba abu ne wanda zai yi ba eh, ma'ana mustahil hatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj lam yara rabbahu hatta annabi muhammad daren da ya tafi ya gana da Allah tabaraka wa ta'ala wanda ake ce daren al-mi'raj daren da ya samu haurawa zuwa ga Allah ta barka ala, a wannan dare lam yara rabbahu shi kansa manzon Allah bai ga Allah ba shi kansa manzon Allah bai ga Allah ba a lokacin da aka yi isra'i da kuma iraji shi ba su'ila har ma an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbaka shin ka ga Allah mahalikinka qala sai manzon Allah yace ra'aitu nuran na ga haske a wani lafazi kuma nurun anna arahu haske ne ta ya za a yi in kai shi da ibn al ne da cewa abinda manzon Allah yake nufi ya'ani baini wa bainahu kutubun azima min an tsakanina da Allah a lokacin da na tafi ganawa da shi tsakanina da shi akwai wani shamaki mai girma kuma na haske ba yanda za a yi in gaishe ya taho cikin hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa a hadisin da muka karanta na abu musa al-ash'ari ibn al-usaymi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kashaqahu da zai yaya wannan shamakin la ahraqat subhatu wajhihi da kallon fuskar Allah ya babbake man taha ilaihi basaruhu cikin da ganin sa ya isa gare shi min khalqihi daga cikin halittunsa wa subhatuhu baha'uhu wa abmatuhu falau kashafa hadha an-nur alladhi bainahu wa bainal khalqi da sai Allah zai yaya wannan hasken da ke tsakanin shi Allah da halittunsa lahtaraka al-khalqu jami'an da halittu gaba ɗaya sun kone in ji ibn al kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam li'anna basarahu yantahi ila kulli shay me yasa aka ce ya duk halittun Allah za su kone saboda babu wata halittar Allah wacce Allah baya kallanta a kowane sakon babu wannan halittar babu halitta na Allah wanda Allah bai kallanta a kowane kiftawan ido haka da an yaye shamakin duniyar gaba ɗaya sai ta kone in ji manzon Allah saboda duniyar gaba ɗaya Allah yana ganinta ba ala haza don haka ibnu usaymin yace bisa ga wannan hujja na hadisin manzon Allah na qul ahlus sunna muke cewa la tumkinu ru'yatullahi fi dunya fil yaqba ba abu ne mai yiwuwa a nan duniya mutum ya iya ganin Allah iri-iri ba abu ne wanda ba zai taɓa yiwa ba bisa hujjan hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, wanda bayanin al-Imam nawawi yana sharhin wannan hadisi na Abu Musa al-Ash'ari ya dace da bayanin Ibn al-Usaymin in ka duba sharh sahih Muslim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 بالصلاة والسلام على أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين حديثي نهدو أن دقان الله أعلى تاشن كياما شين حديث أبو موسى العشر يذا صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة حديثنا دبو بقيد الشدة عبد الله بن قيس شين أبو موسى العشر yana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce jannatani min fibbatin tsaniyatuhuma wa ma fihima akwai gidajen aljanna guda biyu na azurfa kwanukan gidan aljanna da abin da ke cikin azurfa ne wa jannatani min zahabin tsaniyatuhuma wa ma kuma akwai wasu gidajen aljanna guda biyu na zinari da kwanukan gidan aljannan duk abin da ke cikinsa na zinari da aka ce al'aniya jam'ul awani mai ma'ana jam'ul aniya al'awani mafarafi na al'awani shi ake ce ma al'aniya aniya huma wa mafihima kwanukan da suke gidan aljannan da dukkan wata ni'ima da ke wannan gida na aljanna kamar gado shimfiɗa sauransu duk abin da ke gidan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya saka azurfa ne wannan aljanna din guda biyu sannan wancan aljanna kuma guda biyu zinari ibn al-qayyim al-jawziya littafin sa hadil Arwa. shi ma littafi dai muhimmi yana mujallar da farko shafi na da yana cewa adadul jannati eh, adadin gidajen aljanna wa annaha naw'an abinda annabi ke nufi shine aljanna guda hudu ne kuma nau'i biyu ne jannatani min zahabin wa jannatani min fiddatin gidajen aljanna guda biyu na zinare gidajen aljanna guda biyu na azurfa yana cewa hatani aljannatani duna kabla qablahuma wa fil martabati wal fadila wal manzila bi nass alquran kamar yanda yazo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito gidajen aljanna guda biyu na zinari guda biyu na azurfa wato yana nuna cewa aljannar zinari aka faɗa ana nufin darajanta martabanta falalan da ke cikinta da ni'imanta sun fi aljannar da take na azurfa ce uh, kuma akwai aya ta alƙur'ani game da wannan in ka duba suratul rahman in Allah ke cewa wa min dunihima jannatan bayan waɗancan aljannan guda biyu akwai wasu guda biyu kaga sai ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai haka sai ya ce musu wama bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim babu abin da ke tsakanin mutanen da ke gidan aljanna da kuma damar ganin Allah mahalicin su face abu guda ɗaya kawai abu guda ɗaya ya hana 'yan aljanna su ga Allah tabaraka wa ta'ala manzon Allah yace illa rida'un kibri mayafi na girma idan aka ce rida'un min al-malahi mayafi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace na girma ma'ana mayafi na kasaita wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake da shi wannan mayafi ala wajihi yana kan fuskar Allah ji manzon Allah fi jannati adinin a gidan aljanna da an yaya wannan mayafi shike na yan aljanna sai su ga Allah tabaraka wa ta'ala hadisin yana sahihul bukhari ah, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin yan aljanna abinda ya hana su su ga Allah kawai wannan shamaki da ke tsakanin su ga Allah mazan Allah ya ce mayafi ne na ƙasaita shamakin Allah ashe ba wato na ƙasa buke a dalilin samuwan wannan shamaki daukaka ce ga Allah samuwar wannan shamaki shi yasa aka ce rida'ul kibri a riwaya ta al-Imam al-Bukhari wanda in ka dubi sahihu Muslim hadisin ya zo a kitabul iman babu isbatu ru'yatil muminin fil akhirati rabbahum uh, subhanahu wa ta'ala hadisin 265 hadisin Abu Musa al-Ash'ari har yanzu a riwayar al-Imam al-Bukhari manzon Allah yake rida'ul kibr mayafi na kasaita an ce rida'ul kibr ala wajhihi amma a riwayar al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ma bainal qaumi baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya'i ala wajhihi ah, an samu sabari wancan ridaul kibr shine riwayar al-Imam al-Bukhari riwayar al-Imam Muslim kuma ridaul kibriya mayafi na kasaita al-kibru wal kibriya duka ma'anarsu guda Ma ya tabbata cewa akwai wani mayafi na ƙasaita da Allah madaukaki yake tare da shi yaya mayafin yake wannan kuma shi ya barwa kansa sani amma abu ne wanda ya tabbata daga bakin manzon Allah shi musulmi wajibi ne yayi imani da abin da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kalma al-kibriya ta zo cikin al-Qur'ani aya ayata 37 ta suratul jafiya wala hul kibriya fi samawati wa huwa al azizul hakim kasaita tana da Allah a sammai da ƙasa kuma Allah shine mabuwayi ne hikima da in ka duba littafin ibnu qutayba ibnu qutayba yana cikin malamai na farko malami ne wanda yake rubuta littafai don warware matsaloli da akan samu tattare da aya ta alkur'ani ko kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tafsiru garibin ƙuran in ka sha shafi na goma sha takwas ya ce abinda ake nufi da kibriya Allah inda ya zo cikin alkur'ani ko hadisin al'imamu muslim ana nufin sharafuhu darajar Allah martabar Allah kafitar Allah iza haala nafsahu ake cewa walahul kibriya Allah ya ga ɗaukaka kansa kasaita gaba ɗaya girma gaba ɗaya yana wajen Allah akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake al Bukhari har yanzu kuma sahihu Muslim al Bukhari hadisi na 1444 da kuma hadisin 180 a sahihu Muslim Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira sahabban guda biyu suka bada labarin hadisin manzon Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-izzu izaruhu wal urida, uhu manzon Allah yake buwaya ita ce wato farjalan Allah inji annabi Muhammad wanda ake cewa izar mayafi ne mutanen da suka yafa su ɗaura yanzu al'adar ta kau hata larabawa gaba ɗaya ba su riko da wannan al'ada sai mutanen gabacin duniya kamar mutanen indonesia malaysia in ka tafi aikin haji ko umara za ga suna ɗaura zani za ga namiji ya ɗaura zani kai za ka ɗauka zani ne ba zani ba ne wanda ana ce ma mata ba su ɗaura iri shi maza to a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne ado eh, na duniya hatta sarakuna ba kowaye za ka gan shi wai ya saka maka wando ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'izu izaruhu buwaya me ake nufi da buwaya shine ya zamanto ya gagari kowa da komai shi ake cewa buwaya shine al'izu. izzu kuma kai ta a ƙarshen suratul jafiya a wannan aya ta suratul jafiya aya ta 37 Allah subhanahu wa ta'ala ce, walahul kibriya'u fis samawati wal ardi sannan sai yake wa huwal azizul hakim manzon Allah yake al a abinda ake nihi da buwaya shine gagaran komi wato gagarin komai kamar kwarjale ne ga Allah yadda manzon Allah ya faɗa wal kibriya'u sannan kasaita cewa babu abin da ya fi Allah girma uku wannan kuma shine mayafin Allah ita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace Allah ya ce faman ne, duk wanda yayi jayayya da ni cikin abubuwa guda biyu dinnan da buwaya da wato ɗaukaka ji da kai idan ana jin kai wane ne to kana ja da Allah domin Allah shi kaɗai ke ji shi ne babu wata halitta wacce ta ita ta ce ita ita ce domin Allah shi ke da wannan buwaya ɗin wanda shi ake ce ma uh, da kuma alkibriya uh, buwaya da ɗaukaka da girma da ƙasaita wannan na Allah ne Allah ya ce duk wanda ya ja da ni azabtu sai na masa azaba daga duniya sai ya ji kunya kafin ya je lahira wato duk wanda ya kuka shi wani ne yana da girma ko yana da ɗaukaka zai iya kashewa ya wulakanta ya ci zarafin wanda ya ga dama ko wannan kafin ya bar duniya sai Allah ya kaskanta shi haka ganin misali da Fir'auna kafin ya bar duniya sai da Allah ya kaskanta shi wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga manzon Allah ya faɗi waɗannan kalmomi ya ce al'izzu izarullah wal urita uhu. buwaya ita ce kwarjalan Allah ɗaukaka wato ita ce mayafin Allah haka manzon Allah ya faɗa al'imamun nawawi da ke ce malamin da ake kira yahya bin sharaf abu zakariya mawallafin sharhu sahihi muslim da littafai da yawa riyadu salihin arba'una hadis. yana sharhin wannan hadisi na al-Imam uh, al-Imam Muslim kai sharhu uh, sahih Muslim hadisi na 265 wajen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai yace qala ulama malamai suna cewa kana Annabi sallallahu alaihi wasallam yukhatibu al-arab bima yafhamunahu kamar kai ne a yanzu kaji an faɗa buwaya ita ce kwarjalan Allah ɗaukaka mayafinsa sai ka fara sunanta yaya mayafi zai tabbata ga Allah shi da al’imamu na wuyi ce malamai suna fassara irin wannan magana da cewa shi annabi yana magana da larabawa magana da za su iya fahimta wa ƙarribun kalamu ila afhamihim yana matso da wato kalmomi da matso da daidai fahimtar larabawa yadda za su iya gane abin da yake nufi wa yasta'milu al don haka manzon Allah yakan yi aro yakan yi aro shi ake cewa al-isti'ara yi aron wani abu ya jingina shi ga Allah da hamin anwa'il majaz wanda yake cewa wannan ba laifi ba bane ana cewa al-majaz an jingina mayafi ga Allah wannan al-majaz ne wato ba laifi ba ne. a jingina mayafi ga Allah li yuqarriba mutanawalaha fa abbar sallallahu alaihi Sallam an zawalil mali saboda haka lokacin da manzon Allah yake masahabbai bayani abinda ya hana abinda ke tsakanin yan aljanna su ga Allah shine wannan mayafi wato na kasaita Allah tabaraka wata'ala yake da shi sai yace wa rafihi anil absar da zaran an yaya wannan mayafi an kawar da shi daga idanun su bi rida annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai magana ne wato wacce za ta iya kama musu hankali yadda za su gane amma ba wai Allah yana da mayafin bane da inji al-Imam an-Nawawi to wannan yana daga cikin abin da malaman sunna aqida ta salaf suke faɗa da shi domin aqida ce ta al-Ash'ariyya idan annabi ya magana kai a matsayinka na mai bin manzon Allah ba ka da ikon ka canza ma'anar maganar annabi Muhammad ba ka da iko saboda Allah ya san da kai amma ya turo annabi idan sanin ya kamata ne manzon Allah ya fi ka, annabi ya fi kowa sanin ya kamata Kamar duk da haka manzon Allah ya ce, Allah yana da da yana zama kamar wato kana raina ilimin annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam, wanda ya jingina waɗannan kalmomi ga Allah ta baraka wa ta'ala. Don haka al'imamun nawawi Allah muka masa rahama tawili da ma wannan hadisi na annabi sallallahu Alaihi sallam, game da cewa za a yayi mayafi ko ko shamaki yadda ya zo cikin wani hadisi kafin mutane su iya ganin Allah. yace abin da ake nufi da mayafi za a kawar da abin da yake iya hana ga Allah amma ba wai Allah yana da mayafi bane wannan ya saba ma aqida ta salafus ka duba littafin da Sheikh Abdullahi al sharhi na kitabu tauhid na al bukhari mujallad na bi shafin 161 yace wasfullahi ta'ala bi anna mata azamata Inda annabi ya siffanta Allah yake cewa girma farjale ne ga Allah alkibriya urida'uhu ƙasaita mayafi ne ga Allah ka fa'ir sifatihi in ka ji haka kai dai ka yarda ba ka da ikon tawilinsu. kamar yadda ake cewa Allah yana da hannu Allah yana da ah, ido wannan in ka ji sai ka yarda da maganar da ta zo daga bakin manzon Allah Allah haqiqatiha amma babu tawilinsa. sannan kuma babu kokarin musanta abin da ya tabbata cikin hadisin manzon Allah tusbitu ala ma yaliqu bihi ana tabbatar da lafazi da yazo cikin hadisi bisa ga abin da ya dace ga Allah tabaraka wa ta'ala wa yajibu an alama biha ala ma afadahu an-nass wajibi kai imani da abin yanda nafsi ya tabbatar duna tahrifin wala ta'til kar a canza ma'ana kar a kiyarda da abin da ya zo cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyar wanda yake magana a kan ganin Allah a ranar tashin kiyama ne hadisin Abi bin Hatim radiyallahu anhu shi ma yana cikin hadisi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayar sa tana cikin sahihul bukhari kitabu tauhid babu kalamin rabbi babu kalamin rabbi azza wa jalla yawm al-qiyamah ma'a al-anbiya'i wa ghayrihim hadisi na hudu. Abiyu bin Hatim Akwai wanda da can Kirista ne daga baya ya karbi addinin musulunci wajen manzon Allah. Ya ce annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, ma minkum ahadun babu wani daga cikinku, illa sai yi kalli buhu face Allah mahalicinsa zai yi magana da shi. Babu wani ɗan adam face Allah zai yi magana da shi laita bai wa bainahu turjuman babu tafinta a tsakaninsa da Allah mahalicin shi Allah zai yi magana da ni zai yi magana da kai zai yi magana da kowa a ranar tashin kiyama babu tsakatsaki bi ma'ana babu tafinta a tsakani wato zaka ji maganar Allah kuma kai masa magana fayanzuru aymana min dan adam zai dubi dama gare shi sala yara illa ma qadama min amalihi ba zai ga komi ba sai abin da ya gabatar na aikinsa wa yanzuru ash'ama minhu zai dubi hagunsa fala yara illa ma qadama bai ganin abin da komai face abin da ya gabatar na sharri lokacin da adam zai gana da Allah damansa ayyukansa na alkhairi hagunsa ayyuka na sharri wa yanzuru baina yadayhi ya dubi gabansa fala yara illa nar ba zai ga komi ba face wutar jahannama tilqa a wajhihi tana sakin fuskarsa dama aikin kware hagu aikin banza sannan da suka wuce jahannama abin da Allah yake hada burzatil jahimu liman yara a bayyana wuta a kawo ta ga duk wanda ke iya gani filin hisabi za ka hangi wutar jahannama Allah shi mana kariya daga azabanta annabi sallallahu alaihi wasallam yake fatakun nara walau bi shi tamra don haka ku kiyaye Allah ku kiyaye kanku game da samun azabar wuta a filin hisabi ko sadaka rabin dabino da aka ce ku kiyaye wuta ko ta sadaka ta rabin dabino ana nufin wuta da za a kawo a filin hisabi ba wai makomar mutum ba inda yake maka garkuwa game da jin zafin wuta a filin hisabi shine sadaka Allah ka samu iya akwai sahabi da ake kiransa haisama shi ma ya ruwaito irin wannan hadisi na abiyu bin hatim da da fihi walau bi kalimatin tayyiba ya sayar da cewa ku yi sadaka ko da ta kalma mai kyau magana mai daɗi ita ma sadaka ce ka faɗi magana mai kyau wacce za ta faranta ran musulmi a dalilin wannan magana ana rubuta maka ladan sadaka waɗannan hadisai guda biyar hadisai ne waɗanda dukkansu suna cikin sahihul bukhari kuma suna cikin sahihu muslim uh, bisa ga wannan dalili malaman sunna kaf a tsawon tarihin musulunci babu wani malamin sunna da ya jayayya akan cewa za a ga Allah ranar tashin kiyama babu wannan malamin sunna aqidar da take musanta ganin Allah ita ce aqidar al-i'tizar aqidar mu'tazila duk da waɗannan hujjoji da muka karanta na ayoyin alqur'ani da kuma kaɗan daga cikin hadisai domin hadisan suna da yawa kamar yadda muka ce an samu malamai waɗanda suka rubuta littafai musamman akan ganin Allah irin su al-Imam al-Bahaqi ru'yatullah yawm qiyama ganin Allah a ranar tashi kiyama saboda yawan hadisan ba za mu iya karanta su a takaitaccen lokaci ba amma waɗanda ke wannan akida na al-i'tizal ma'ana ragama hadha al-ijma' tilka al-adillah التي بلغت حد التواتر فإن المعتزلة أنكرت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة masu akidar almu'tazila sun musanci cewa dan adam ba zai iya ganin Allah ba ko da a ranar tashin kiyama ne wa za a matsanna zalika mahalun suna cewa wannan abu ne wanda bai yiwuwa abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa dan adam ya iya ganin Allah ba to me ya faru game da waɗannan hujjoji da muka karanta wato suna da hanyoyi guda biyu hanya ta farko ita ce ƙoƙarin kawar da waɗannan hujjojin da muka karanta na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yi musu tawili idan an kawo hadisi sai a masa tawili a fassara shi ta wata hanya daban sannan kuma da nasu hujjoji da suka kafa don haka wato hanyoyi kamar guda biyu ne suka suka bi ta wajen tabbatar da aƙidansu na cewa ba za a ga Allah ba a ranar tashin ba wanda in mun hanya ta farko ma'ana al-maslaqul awwal ya'taribuna ala ma awradahu ahlus sunna suna bijire ma duka wata hujja da ahlus sunna suke hudu dogara da ita min adillatil kitabi bi itirabatin min zalika qawlihim kamar misali ayar da muka karanta wujuhun yawma idhin nadira إلى ربها ناظرة وتفسك أران تاشي كياما سنة حتي إلى ربها ناظرة سنة ما سكالو لألا مهل الشنسو إلى ربها ناظرة كلمر ناظرة سنة كالو آه، ما سأكيد الانتظار كيسي هو انتظار الثواب لن نظر بالأبصار الانتظار معنى الناظرة المنتظرون masu jiran hukuncin da Allah zai mutu, abin da Allah yake nufi kenan ba masu kallon Allah ba don haka sun fassara kalma ta nazira bil intizar wato jira kaga sun canza ma'anar kalman suka kawo ma'anar jira eh, kalma ta jira suka ce abin da Allah yake nufi kenan to amma ahlus sunna sun ce wannan shirme ne dalili kuwa kalma ta annazaru da al-intizaru a larabci kowa ya san daban-daban ne ba ɗaya ba ne wujuhun yau ma'izin naziratun ila rabbiha naziratun naziratun wanda duk ya ji ya san abin da Allah madaukake yake nufi masu kallo kalma ta annabaru ma'ananta kallo ne bi annan nazara idza uddiya bi ila na zahiran a nazar al duk inda aka samu kalma ta ila aka kawo kalmar nazir to tabbas gani ake nufi wannan a harshen larabci ba wani ba larabin da zai ce maka akwai wata fassara da ban illa wannan wanda in ka dubi littafin da ake kira tahzibul lugha littafin tahzibul lugha littafin wani malami da ake kira sabu Mansur Muhammad bin Ahmad bin Al-Azhar Ibn Al-Azhari ya rasu hijira na da shekara 370 a yanzu shekararsa 1062 da mutuwa yana daga cikin malamai na farko waɗanda suka rubuta littafi game da harshen larabci da al'adar larabawa idan larabci ya ce kaza ku ga abin da ke nufi shekararsa dubu ɗaya da sittin da biyu da wucewa da in ka duba littafin nasa ta hazibin luga ana samun sa a ko'ina mujallaji na goma sha hudu shafin ɗari uku da saba'in da ɗaya yana cewa wa man kala duk wanda ya ce inna ma'ana qaulihi ila rabbiha nazira Allah ya ce wasu fuskoki za su yi haske a ranar tashin kiyama suna masu kallon mahalikinsu rabbiha nazira wanda ya ce maka bi ma'ana muntazira za ka fassara nazira da ma'anar muntazira to faqad akhta wannan mutumin yayi kuskure li'anna al-araba la taqulu dhalika larabawa bisa al'ada su ba ta faɗin kalma ta nazir da ma'anar muntazir ah, nazar ila shay'i bi ma'ana ah, intazaratu a ce an kalli abu sai a ce ma'anarsa shi ne ana jira shi don abin da suke fasara wannan aya da shi kenan wa inna ma taqulu nazartu fulanan bi ma'ana intazartuhu ومما يدل على أن أن النظر هنا ليس بمعنى الانتظار أن الآية في كم مساق الامتنان Allah maɗaukaki ya kawo ayan nan ne a lokacin da yake maganar ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi, wujuhun yawma izin nazira. Wasu fuskoki a wannan rana suna haske suna wato suna suna da albarka Allah ya ce ila rabbiha nazira kaga yana magana akan falala da aka yi ma wasu a ranar tashin kiyama sai aka kawo kalmar nazira wanda wannan yana nuna maka cewa falala ce Allah yake magana wacce zai kama wasu mutane a ranar tashin kiyama walau fusira nazar bil intizar lama udda zalika min an-na'im idan aka ce wasu fuskoki a wannan rana masu haske ne kirkira ya tafi tsaron ciki kamar inda suka ɗauka ila rabbiha muntazira suna masu jiran allansu jiran Allah zai zama ni'ima jira jira na hisabi ba ni'ima ba ce don haka ya sa duk jama'an da suke filin hisabi suke tafiya wajen annabi adam alaihi salam wannan jiran da muka yi mun daɗe ka cece mu ga Allah ai mana hisabi dan wuce ya tafi wuce dan aljanna ya tafi aljanna ya ce wannan ba aiki na bane ku je ga nuhu a zo ga annabi nuhu alaihi salam ya ce a je ga annabi ibrahim har dai a zo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe jira baya cikin ni'ima da Allah madaukake kirka a ranar tashin kiyama don haka in aka ce wasu fuskoki a wannan rana masu haske suna masu jiran Allahnsu kaga wannan ba ni'ima ake kirgawa ba amma aka ce wasu fuskoki a ranan nan masu haske ne suna masu kallon Allah mahalikinsu kasan ni'ima ce kaga ma'ana ta fi dacewa da wannan saboda Allah yana kirga ni'ima ne da zai mu bawa a ranar tashin kiyama idan aka ce suna jira wannan ba ni'ima ba ce, don haka ko da ta hankali kama aji ma'anar fassaran kalma ta nazira yi tunanin ma'anar eh, da suke ba wannan kalma ta cewa muntazira sai ka sani cewa babu shakka akwai kuskure ga wannan aqida haka kuma aya ta suratu yunus aya ta 26 lilladheena ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata aiki a ranar tashin kiyama za a ba su kyakkyawan sakamako wa ziyada kuma za a musu ƙari mun kawo fassara na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka tabbatar da cewa ƙarin da ake nufi a nan shine ganin Allah a ranar tashin kiyama su kansu sahabbai suka fasara wannan aya yanda manzon Allah ya fasara cikin hadisinsa wala wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun li'annahu laysa fil aya tasrihun bir ru'ya idan ka karanta wannan aya ga mai aqidar al-itiza za a ga Allah a ranar tashin kiyama saboda Allah madaukaki ya ce na ladina ahsanu husna wa ziyada sai su ce maka au ai ayar bata fito a fili ta ce za a ga Allah ba illa dai abin da ayar ta ce waɗanda suka kyautata aiki a ranar tashin kiyama za su samu kyakkyawan sakamako da ƙari ne ƙarin Allah bai faɗa mana a cikin alkurani ba don haka in ka ce ƙarin shi ne ganin Allah na wannan tawili kake haka suke cewa wa ziyadati yumkin tafsiruha bi awjihin mukhtalifa ana iya fassara wannan ƙari da fuskoki da yawa kamar misali an baka gidan aljanna guda hawa na ɗaya da aka ce da ƙari sai aka ce to an mai da kai hawa na biyu kaga ƙarin ya samu nasara Koko da an baka aljannar kaka yawan ni'imar da ke cikinta yana da wani kima sai Allah ya ƙara maka aka ƙara ɗaukaka aljannar aka baka wato ni'imar cikinta ya fi wanda da can aka rubuta za ka samu kaga wannan ma tsari ne sannan misali ya zamanto ka shiga aljanna ladanka a lokacin nan yin eh, an kirga miliyan guda ne amma sai Allah madaukake mai da su suka zama miliyan ɗaya da rabi nan ma kaga ka samu ƙari awul magfira ko kuwa eh, an an gafarta maka kurakuran ka aka ce wuce aljanna saboda dan adam sai an masa gafara kafin zai shiga aljanna wa rigwa da samun yardan Allah wadannan duka ƙari ne saboda haka suka ce cewar waziyada ana nufin ganin Allah ne a ranar tashin kiyama laita fil ayati tasrihun bi cikin wannan aya ba a fito fili an yi bayani akai ba ahlus sunna suka ce la inna ma zukira min awjihi tafsir la yunafi tafsiru hadhihi ar-ru'ya an kace karin da za a yi ma aljanna shine addada ƙara wa mutum martaba a gidan aljanna daidai ne idan ka ce tsarin da za a yi wa mutum a aljanna ya samu yardan Allah ne wannan ma daidai ne in ka ce tsarin da za a yi wa mutum a aljanna samun gafaran Allah ba ake nufi nan ma daidai ne amma duk wannan bayanin da ka yi bai kawar da cewa za a ga allah a ranar tashin kiyama a matsayin ƙarin ba don haka shi kansa ƙarin yana cikin ni'imomin da Allah zai yi wa zai mabawa a ranar tashin kiyama saboda kyawawan ayyukansa shi yasa aka ce lillazina ahsanu waɗanda suka kyautata aiki su ne ake ba su kyakkyawan sakamako wa ziyaratun da kuma samun kai in ka dubi tafsirin al'imamu tabari al'imamu tabari shi ne malamin tafsiri na farko yana da kyau idan za a ba da hujja a nemo fahimtar malaman farko menene al'imamu kabari yake fada game da fassarar wannan aya ta 26 ta suratu yunusa ka duba tafsirin uh, al'imamu kabari tafsirin suratu yunusa al'audu fi ta'awil qawlihi ta'ala lillazina ahsanul husna wa yana mujallar na goma sha biyar shafi na sittin da uku ba da an zakara akwalan muhassiri na fi ziyada al'imamu tabari ya kawo bayanin malamai daban-daban game da fassarar wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda suka kyautata aikinsu a ranar tashin kiyama za su samu kyakkyawan sakamako da ƙari me ake nufi da ƙari ya kawo bayanin malamai daban-daban a ƙarƙashin tafsirin nan Da kaman fassara ha isil hasanati wani malamin ya fassara ƙarin da ake nufi shine za a ninnin kyawawan ayyukan da kai awin magfira wani malamin ya ce ƙarin da ake nufi shine za ka samu gafaran Allah duk musulmin da kyautata aikinsa don ya tashi a kiyama zai samu gafaran Allah wannan sai dai ne aw awin ridwan ko kuma samun yardan Allah shi ne ake nufi da cewa ƙarin da za a yi wa masu kyakkyawan aiki da man fassara hajjar ru'uya sannan akwai sahabbai da suka ce ƙarin da ake nufi shi ne ganin Allah a gidan aljanna kaga ke na an samu fasaran kalmar ƙari ɗin nan fassara daban-daban uh, al'imam kabari bayan ya kawo bayanin malamai sai ya ce wa aulal aƙawali fi zalika bisawabi daga cikin bayanin da malamai suka yi mafassaran wannan aya bayanin da ya fi dacewa da gaskiya ayyukal inna Allah tabaraka wa ta'ala muhsinin min ibadihi fassaran da ta fi dacewa shi ne Allah ya yi alkawari ga waɗanda suka kyautata aiki cikin bayinsa ala ikarihimul husna bisa ga kyautata wanda suka yi Allah zai kyautata musu ai yajziyahum ala ta'atihim iyyahu aljanna saboda biyayya da suka yi ma Allah a duniya shi kuma Allah zai ba su gidan aljanna a ranar tashin kiyama kaga wannan kari ne wa an tabiyabba wujuhuhum idan aka tashi a filin hisabi masu kyawawan ayyuka zaka ga fuskokinsu suna haske mutumin kwarai zai tashi da farin fuska wannan tsari ne cikin ni'imar da Allah ya masa ba wai wato ainihin aikinsa ne ya bashi wannan ba tsari ne saboda kyawun aikin da ya yi sai Allah maɗaukaki ya sa ya tashi a filin hisabi fuskarsa tana haske wa wa'adahum ma'al husna az-ziyadati 'alayha bayan kyautata wanda Allah ya musu ya musu alƙawari zai musu wani ƙari wa min az-ziyada yana daga cikin wannan ƙari ala idkalihim aljanna ya shiga da su aljanna domin aikinka idan aka tara shi a filin hisabi kai kanka ka sani wannan aikin ba zai saka a aljanna ba haka ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani daga cikin ku wanda aikin shi zai kai shi gidan aljanna idan aka ce aikinka ne kai zai saka shiga aljanna ba za ka shiga ba saboda ka shiganka aljanna wani ƙari Allah ya maka saboda kyakkyawan niyyarka saboda kyautata ibada da kai ma Allah da biyayyar da kai masa to sai baka gidan aljanna an yukrimahum bin nazari ilayhi bayan an shiga gidan aljanna sannan kuma Allah ya ƙara ma 'yan aljanna daraja ya ba su damar su ganshi in ji al'imamu tabari ba an yi utiyahum min al ya basu benaye na lu'ulu'u wa an yazidahum ghufranan wa ridwana ya ƙara musu gafara ya ƙara musu yarda wanda ya tabbata cikin hadisin manzon Allah cewa Allah zai gaya ma 'yan aljanna daga yau ba ni sake fushi da ku wanda wannan shine mafi girman ni'ima wato ya fi aljannan daɗi saboda ka san cewa Allah ba zai sake fushi da kai ba wanda ya san Allah ba zai sake fushi da shi ba kaga kenan wannan ya samun ni'ima akan wanda an ba shi ni'imar amma ba a gaya maka haka ba don ba abin mamaki bane ka sake aikata wani abu wanda zaka shawo maka kanka fushin Allah kar ka manta cewa annabi Adam lokacin da Allah ya halice shi a ina ya zauna da shi a gidan Aljanna ya zauna da shi kuma ya aikata wani laifi a gidan aljanna wanda a dalilin laifin Allah ya fitar da shi daga aljanna saboda haka tun ka shiga aljanna ba garanti bane zaka tabbata sai ka samu yardan Allah lokacin nan Allah yake cewa na gafarta muku ya ya ku yan aljanna na yarda da ku na kawar da fushi na gare ku har abada tunda an kawar da fushi ga yan aljanna har abada na ya tabbata za a dawwama a gidan aljanna babu ranar fita ah, saboda haka samun yardan Allah da samun gafaran Allah da samun damar ganin Allah al imam tabari yace kullu zalika min ziyadati aqa'illahi iyahu waɗannan duka suna daga cikin ƙarin da Allah zai ma 'yan aljanna alal husna a bisa ga kyawun aikin da suka yi allafi ga alhallahu li ahli jannatihi eh, samun yardan Allah ƙari ne ba ba ne ka samu amma Allah ya baka saboda ya ƙara maka samun gafaran Allah ƙari ne samun damar ganin Allah ƙari ne to haka waɗannan duka ƙari ne Allah madaukaki yake ma 'yan aljanna wa amma rabbuna jalla sana'uhu bi qawlihi Eh, al-imam sabari yace don haka sai Allah ya dunkula duka waɗannan ni'imomi da za a ƙara ma 'yan aljanna a cikin Yunusa, ya ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada sai aka dunkula maganar aka ce abu da kuma wani ƙari amma gaya maka menene ƙarin ba amma kai ka sani idan aka ce Allah ne zai ƙara maka kyauta wannan kyautan fa ba a iya suranta girmanta saboda kyautin tana da girma kuma ta kunshi duk abubuwan nan da aka fada falam yukhassis minha shay'an duna shay'in Allah bai keɓe wani abu daga cikin waɗannan ba kuma bayar wani amma cikin alkur'ani za ka samu ayoyi da dama waɗanda suke nuna yardan Allah samuwar daga 'yan aljanna radiyallahu anhum wa rabu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da shi yardan Allah ɗin nan yana daga cikin ƙari na ni'imar da 'yan aljanna suke samu a gidan aljanna wa ghairu mustankarin min fadlillahi an yajma'a zalika lahum al'imam kabari ya ce ba abu ne wanda wani zai iya musantawa ba cewa Allah yana iya haɗa waɗannan abubuwa gaba ɗaya ga ‘yan aljanna. Bal zalika kulluhu majmu'u lahum insha Allah ya ce ba ma haka ba duka abin da muka kirga ɗin nan Allah zai haɗa ma ‘yan aljanna insha Allah ta'ala. Fa'aular akwali fi zalika shi tawabi an ya umma kama ammahu azza wa jalla. Don haka mafi dacewan fassaran wannan kalma ta da? ita ce a game ni'imomin Allah gaba ɗaya kar a ware wani wata nema ganin Allah ni'ima ce to a sata a cikin ƙari yardan Allah ni'ima ce a sata a cikin ƙari gafaran Allah ni'ima ce a sata a cikin ƙari ƙara ɗaukaka bawa a bashi aljanna ta sama ga aikin da ya yi ko wanda aka rubuta masa wannan ƙari ne haka shi ma yana cikin aziyada wa inna ma amma zalika zikirhu al'imamu tsabari yana cewa shi Allah ya game duka waɗannan ni'imomi ne cikin wannan kalmata a ziyada don haka yasa ahalu sunna suke kunkuɗe hujjar mu'tazila da suke cewa wannan ayar Allah bai fito da bayani a fili ya ce za a ganshi a ciki ba Allah da ya ce za a samu ƙari amma sahabban manzon Allah sun fassara da ƙarin ganin Allah ne shi kansa annabi Muhammad mun karanta hadisi wanda ya fassara ganin Allah ya fassara wannan aya uh, ta suratu Yunusa da cewa ganin Allah ake nufi haka nan malaman sunna kaf da kama daga sahabbai tabi'ai haka nan suke da wannan fahimta saboda haka wannan hujjar ya zama to ba ta da kafi sannan na biyu an kasira man fassara ziyada bi ru'ya lam ya'ti i'tibatan wanda ya fassara kalmar ziyada din nan da cewa ana nufin ganin Allah ba laifi bane bi kawon sabon abu ba kuma ja abina ana ala tafsirin nabawi laha saboda ka faɗa ne saboda shi kansa manzon Allah haka ya fassara yadda muka karanta a hadisin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya karanta ya kaya masa habbai za a ga Allah a gidan aljanna sai ya karanta wannan aya ta suratu yunusa للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم كثر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ولو لم يكن كلامه تفسيرا للآية لما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم in ba domin annabi yana fassara ayan ba ne da kawo maganar ganin Allah ba a lokacin da ya karanta ta sai da ya magana akan za a ga Allah sai ya karanta wannan aya kaga hujja ta tabbata cewa manzon Allah ya fassara wannan ayan da cewa abinda Allah yake nufi da ziyada za a samu damar ganin sa a gidan aljanna To suna cikas mahadisai da muka karanta akan cewa duk waɗannan hadisai sukan musu tawili don dai su kawar da yiwuwar ɗan adam ya ga Allah a ranar tashin kiyama الاستدلال بها في مسائل الاعتقاد وهي دعوى مردودة بلا شك تدل على جهل قائلها بعلم الحديث وطرقه ورجاله wanda duk ya san darajar hadisin annabi Muhammad a ce maka sahabbai sun kai mutum talatin waɗanda suka rawaito hadisai game da cewa za a ga Allah wani malami sai ce maka waɗannan hadisin ai hadisi ne al riwaya ce al'ahad wato hadisai na waɗanda ɗaiɗaikun sahabbai suke ba da labari kama an ka tara adadin su sun kai mutum talatin to ko da sahabi mutum ɗaya ne ya ba da labarin za a ga Allah wajibi ne mu saboda dukkan sahabbai masu adalci ne inda babu adalci tare da su da Allah madaukaki bai ce ya yarda da su ba samun yardan Allah da suka yi a cikin alkur'ani yana tabbatar da cewa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masu adalci ne akwai wani malami da ake kiransa Muhammad bin Ibrahim al-Wazir al-Yamani yana da littafi mai suna Ar-Rawd al-Basim fi Zabb an Sunnati Abi Qasim Ar-Rawd al-Basim fi Zabb an Sunnati Abi Qasim wannan littafin yana da muhimmanci marubucin littafin ana kiransa الوزير اليماني جارس هجرانا لشكرة داري كفز أربعين شكرون سكري بير بتسكين دمتوائزو رحمه الله تعالى اللي لكافين ينا مرتني كما أكيد الخوارج ردا على من زعم أن أحاديث الرؤيا أحاديث آحاد وأنها من رواية جرير بن عبد الله البجلي فحسب شوى حديثين أكرويته hadisai ne dai ɗaikun sahabban manzon Allah suka ba da labari daga annabi cewa za a ga Allah a ranar tashin kiyama Misalinsu shi ne hadisin Abdu Abin Jarir bin Abdullah al-Bajali wanda shi ya hito da bayanin a fili kamar yadda muka karanta a baya malamin nan yake wa hada min al-iqrab al-kaseer wa al azim wannan yana gwada duk mutumin da ke da wannan aqida yana da jahilci wato mai girma wato min in ba jahili ba babu wanda zai watsi da hadisin annabi Muhammad ko da a ce mutum ɗaya ne daga cikin sahabban manzon Allah ya ruwaito shi fa innal muhaddisin yarwuna fi ru'ya ahadith kathira bare matsala ta ganin Allah ba sahabi guda ɗaya ne ya kawo hadisinsa ba ba wai jarir bin Abdullah al-Badali ne. bane tazidu ala 80 hadisan wannan malami yace inda za ka hadisai daga annabi waɗanda suke cewa za a ga Allah a gidan aljanna malamin yake hadisan sun kai guda tamanin hadisi tamanin daga bakin annabi Muhammad an khalqin kafirin min sahaba aksara min salatin sahabiyya jama'a da yawa daga cikin sahabban manzon Allah wanda sun fi mutum 30 mun kirga kamar yadda muka fara bayani a farko sahabban manzon Allah sun fi mutum talatin waɗanda suka ruwaito hadisi hadisan sun kai guda tamanin a ce manzon Allah yana cewa za a ga Allah a gidan aljanna in ba ka surgumin jahili ba ba zai hito ya musanta waɗannan hadisai ya yi watsi da hadisai guda tamanin ya ƙaryata sahabban manzon Allah mutum talatin wannan sai mai bin son zuciya Allah shi kare mu warawa hadisin ru'ya ulama ul hadisi kulluhum idan kana maganar kuma malaman hadisi ne fa to karka dauka bukhari da muslim ne kadai wannan malamin yace duk wani malamin da ya ruwaito hadisi inda kana jin littafi ana ce mai littafin hadisi ima sahihul bukhari muslim ko sunan abi dawud sunan an-nasa'i tirmidhi ibn majah al mafani al-musannafat dukka wani littafin hadisi da ka sani in ka duba sai ka ga hadisin manzon Allah cewa za a ga Allah a ranar tashin kiyama saboda haka duk mutumin da ya yarda da maganar manzon Allah dole ya yarda da cewa za a ga Allah a ranar tashin kiyama a cikin aljanna idan ya ce ya ki sai ya yi watsi da dukkan hadisan manzon Allah saboda babu yadda za a yi ka ɗauki wani littafin hadisi wanda baka ga wannan maganar a ciki ba Allah shi kare mu ah, hanya ta biyu shine suna amfani da wasu ayoyi na alkur'ani kamar misali aya ta 103 suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir gannai ba sa rizkan Allah amma shi Allah yana rizkan gannai wato gani baya iya riskan Allah amma Allah yana riskan ganin huwa latiful khabir uh, mu'tazila suka shiga ayar alqur'ani ta tabbatar da cewa ido baya iya ganin Allah sai dai Allah ya ga ido قالوا متعلق al المنفي إدراك Zalika, فكان ذلك ظاهرا في نفي Idan aka ce gani baya iya. riskan Allah ba amma ce ido ba gani baya iya riskan Allah don haka kenan ba ma ido ba ko da a kiyama ganin ba zai iya ganin Allah ba abinda Allah ya faɗa cikin alkur'ani suna amfani da wannan aya wato a matsayin hujjan su bi ma'ana anna ru'yatal mu'minina rabbahum ah, mustahilun cewa masu imani za su ga Allah a ranar tashin kiyama abu ne wanda ba zai yiwu ba ayar alkur'ani ma ta kawar da haka ma malaman sunna suna ba da amsa akan wannan suna cewa bi annal manfi huwa al-ihata la mutlaq al-basar cewa la tujriquhu al-absar abinda ake nufi da cewa gani baya riskan Allah shine gani baya iya kewayan Allah da gani wato idan kana da ido ba za ka iya kewayar Allah da gani a ce ka san Allah cikakken sani yadda kake ganin kowane halitta ba wanda shi ake nufi al shi ne zama ta kewaye Allah da ba ɗaya da ganinka bi ma'ana anna ru'yatal mu'minina la ta'ani annahu yuhituna bihi subhanahu ahlus sunna suna suna cewa za a ga Allah a kiyama amma ganin da za a yi ma Allah ba wai za a kewaye Allah da gani bane Allah ya samu gane wannan ita ce aqidar ahlus sunna ba wai za a kewaye Allah da gani bane za a iya hangensa a ganshi kamar yadda aya ta tabbatar kuma hadisan manzon Allah wala annahum yudrikuna bi ru'yatihim lahu haqiqatahu wa haqiqata zatihi cewa kuma dan za su ga Allah a ranar tashin kiyama kenan sun riski haƙiƙanin zatin Allah wannan ba abin da masu imani suke faɗa ba kenan ah, ah, kamar Abdullah ibn Abbas wanda sahabin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wannan ayar ta suratul an'am la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir wani yana masa tambaya wani yana Abdullahi bin Abbas tambaya gani baya riskan wato gani kannai ba su riskan shi Allah wa huwa yudriku al-absar wannan ayan yana nuna kenan ba za a iya ganin Allah ba ko yana tambayan Abdullahi bin Abbas kuma gashi Abdullahi ibn Abbas yana cikin sahabbai waɗanda suka bada labari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa za a ga Allah a ranar tashin kiyama sai Abdullahi ibn Abbas ya ce alatta tara sama kai bawan Allah baka iya ganin sama yace ina iya gani yace bala ina iya ganin sama mana sai Abdullahi ibn Abbas ya ce fa kullu hatara shin dukkan sama din kake iya gani ai yanzu kan adam idan ya daga idan su je kalli sama zai ganka amma yanzu an tambaye ka ka kewaye saman da gani ai ba ka cewa na na kewaye ah, sai dai kawai ka ga sama gwargwadon abin da ka iya gani amma cewa ka mamaye saman wallahi ba da ka ba ko da da telescope ne ba za ka ke kewaye halittar Allah tabaraka wa ta'ala ba bare kuma shi kansa Allah wanda hatta bature duk ya leƙe-leƙen bature har yanzu bai gano ƙarshen taurari da Allah ya halitta a sararin samaniya ba duk sa'ilin da suka kera wata na'ura mai iya hankin nesa sai ta hango tauraron da ba su taɓa gani ba a tarihi sai a ƙara ma na'uran ƙarfi sai ta sake ganin wani tauraron da ya ba a san da lissafin shi ba sai a rubuta sai a ƙara ma na'uran ƙarfi sai ya sake ganin wani tauraro har yanzu ba ku iya ganin ƙarshen sararin samaniya ba ba shi bare shi Allah A saboda haka za a yi ga Allah Abdullahi bin Abbas ya ce masa ya za a yi ka kewaye Allah da gani kamar yadda kake iya ganin sama ba kewaye saman da gani ba to haka za ka ga Allah a ranar tashin kiyama ba tare da ka kewaye Allah da gani ba wannan shi ne aƙidar ahlus na wanda fassaran sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, Abdullahi bin Abbas kenan fa bayyana lahu annan uh, nafiyal idrak don Allah ya ce la tudrikuhul absar jannai ba su rikan shi la yaktabi nafiyar ru'ya wannan baya nuna cewa ba za a gan shi ba riska Allah ya ce ba za a yi ba al-idraku ko ba za a riske shi ba ba a ce ba za a kai shi ba saboda haka riska shi ne al'ihaqa in an ce ba za a riske Allah da gani ba ana nufin ba za a kewaye Allah da gani ba kamar yadda ba a iya kewaye samaniya da gani amma cewar za a ga Allah wannan babu shakka abu ta wanda ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka nan al-Imam Qatada kamar yadda Abdullah ibn Abbas ya fassara shi ma yana faɗa wannan aya ta suratul an'am la tudrikuhu absar wa huwa yudrikul absar al-imam qatada yace huwa ajallu min dalika wa a'zamu an tudrikahu al-absar Allah ya girma yana da girma Allah yana da ɗaukaka ya fi ƙarfin idanun wato halittu su iya kewaye shi da gani ‘yan adam ba za su iya kewaye Allah da gani ba wanda shi ne abin da shafar islam ibn taimiyya shi ma yake fuka yana cewa fa idan alma'ana Allah yura abin da hadisi ya tabbatar aya ta tabbatar shine za a ga Allah wala yujra amma ba za a riski Allah ba wala yuhatu bihi ba za a kewaye Allah da gani ba wa ya yi bihim alhali kuma ganin Allah ya kewaye dukkan halittun Allah don haka da Allah ya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir yadullu ala ghayati azamatihi wa annahu akbar min kulli shay'in wannan yana nuna tsananin girman Allah yana nuna cewa Allah ya fi komai girma wa annahu li azamatihi la yudrak bi haythu la yuhatu bihi saboda girman Allah bayan da za a yi ganin dan adam ya iya kewaye shi fa innal idraka huwa al-ihaqatu bi shay wa huwa kadarun za'idun ala ru'ya kar ka ɗauki fassaran al-idrak ka ɗora ma ar-ru'ya suna da bambanci la tudrikuhu al-absar gannai ba su riskan Allah ido baya riskan Allah ba ce ido baya ganin Allah ba eh, wanda Allah tabaraka wata'ala ya san da kalma ta ar-ru'ya bai yi amfani da ita ba anan yayi amfani da kalma ta al-idrak don haka shekul islam yake cewa al-idrak kalma ta al-idrak wato gairu al-ihata bi ma'ana gairu ar-ru'ya al-idrak huwa bi ma'ana al-ihata idan aka ce la tudriku al-absar ana nufin la tuhiqu bihi al-absar kannai ba su iya kewaye Allah bayan da za a yi ‘yan adam su iya kewayen Allah da ganinsa. sannan al-mu'tazila suna kafa hujja da aya ta 153 ta suratu uh, nisa suna cewa Allah ya ce yasaluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama ahlul kitabi suna neman ka saukar musu da littafi daga sama faqad sa'alu Musa akbar zalika ai sun tambayi annabi Musa abin da haka menene tambayan da suka yi mai girma faƙalu arina Allah jaharatan suka ce ka nuna mana Allah kiri-kiri mu ganshi kaga Allah ya aibanta ahlul kitabi saboda wannan tambayan da suka yi ma annabi Musa ahlul kitabi sun ce ma Musa ka nuna mana Allah a fili mu ganshi wannan sai ya zama to izjili suke ma Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa a cikin Alƙur'ani saboda haka sai al-mu'tazila kafa hujja da wannan daga cikin fitattun malamai masu wannan aƙidar akwai malamin da ake kiransa Amr bin Bahrain wanda ya shahara da suna Al-Jahil Al-Jahil yana daga cikin masu bin aƙidar Al-Mu'tazila labarin sai yana cikin Al-Bidayah wa Nihaya sanatu 55 wa 200 man tuwfiya fiha min al-a'yad mujallal na 10 shafin 515 yana cikin abinda wannan malami ya rubuta yana cewa kadar aina Allah hasta abamar ru'ya isti'zaman shadidan mu mun karanta alqur'ani sai muka gani shi kansa Allah yayi bayani cikin alqur'ani ya girmama al'amari na ganinsa yana nuna abu ne wanda yake ba zai yiwu ba wa kabiba alaman talab zalika wa aradahu har ma Allah yayi fushi saboda wasu mutane sun nemi ganin shi mun tarar da haka a cikin alkur'ani a suratul nisa ya aya 153 yasaluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban min as-sama faqad sa'alu musa akbar min zalika faqalu arina allaha jaharatan fa akhadhatkum sa'iqatu bi dhulmihim saboda sun ce ba annabi musa ka nuna mana allah mu kan shi kiri kiri sai allah ya kama su da azaba me yake nuna maka wannan inji wannan malami sun ce ka nuna mana Allah kirikiri sai Allah ya saukar musu da tsawa ta hallaka su wannan malami ya ce ashe sun tambayi babban al'amari don haka ganin Allah babban abu ne idan ka ce a nuna min Allah to kai babban laifi a wajen Allah shi sa Allah ya halaka wadancan don sun ce a nuna musu Allah kirikiri fa in Allah ta'ala fil ya yajuzu an kuna mar'iyan wa ba'd al-hawas mudirikan. wa kana zalika alaihi jaizan alqawmu idza sa'alu amran mumkinan wa qad tama'u fi matma'in falima ghadiba hadha alghadab idan da dai a ce ganin Allah ba laifi ba ne. abu ne wanda ɗan adam zai iya yi don me Allah zai fusata saboda banu Isra'ila sun nemi annabi Musa a nuna musu shi inda a ce ba laifi ba ne? saboda haka kenan ganin Allah laifi ne abu ne wanda ba zai yi ba Wasu ka nemi ganin sa laifi ne sannan kanin nashi abu ne wanda yake musahilin abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba ah, shi yasa da abinu isra'ila suka nemi annabi musa ya nuna musu allah sai allah ya hallaka su kaga wannan hujja ce mai karfi ah, don in baka karanta hujjojinsu ba da zaran an sane ka aka karanta maka wannan aya sai a zuci hankalinka banu isra'ila sun ce ma annabi musa ka nuna mana allah arina Allah jaharatan Allah yake akhazatkum as-sa'iqatu bi zulmihi Allah ya kama su a dalilin zalunci kaga ya nuna cewa neman su ga Allah laifi ne wannan ya nuna kamar ganin Allah ba zai yi ba amma halu suna sun ce wannan ma ba hujja ce ta kwarai ba shirme ne dalili kuwa da dai a ce ganin neman a ga Allah laifi ne to da shi kansa annabi musan bai ya ga Allah ba don haka Allah ya hallaka su ba don sun nemi ganin Allah ba ne me yasa Allah ya hallaka su ya hallaka su saboda sun yi izgilanci izgilancin nan da suka yi wa Allah shine yasa Allah ya hallaka su ba don sun ce ka nuna mana Allah ba yana da kyau mu gane akwai abin da ake ce ma ta'annuti ta'annuti wato shine izgilanci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa'azi mutanen maka suka ce ka kawo mana allan wal mala'ika a wuce a wuce a cikin nan ka tiya lillahi wal mala'ikati kabila ko wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a har zuwa yake cewa auta a ce lillahi wal mala'ikati kabila me yasa ba za ka kawo Allah da mala'iku gaba ɗaya su zo maka ba mu gansu mutanen maka suke gaya ma annabi amma kaga su Allah bai halaka sun baye amma mutanen annabi Musa suka ce arina Allah jaharatan fa akhadhatum sa'iqatu bi zulmihim sai Allah ya halaka su izgilanci wato wajen tambaya laifi ne babba wanda dalilin sa Allah yakan halaka mutane wannan dalili yasa Allah ya halaka banu Isra'il amma ba wai don sun nemi su ga Allah shine suka yi laifi ba ka nemi ka ga Allah ba laifi bane me yasa aka faɗi haka saboda shi kansa annabi Musa alaihi salam ya nemi ya ga Allah da kanshi da a ce laifi ne da Allah madaukaki shi ma ya halaka shi ko kamar yadda aka halaka banu Isra'il don haka ba laifi bane don sun nemi ganin Allah laifin shi ne sun yi izgili ga annabin Allah suna tambayan sai musu abin da yake ba zai yiwu ba saboda ganin Allah a duniya abu ne wanda ba zai yiwu ba su suka ce ka nuna mana Allah kiri-kiri saboda mu kai shi in kana so mu imani da kai wanda shi kansa annabi Musa ya ce ya ce Allah eh, arini anzur ilaika ka nuna min in ganka me ya abin da ya nema da kuma faqalu arina Allah jaharatan duk sun nemi ganin Allah amma haka neman a ga Allah ba laifi bane izgili ga annabin Allah shine laifi wanda a dalilinsa ne Allah ya halaka banu Isra'ila